da farko yaya rayuwa ta kasancewa 'yan nijar mazauna cote d'ivoire to yau abin da za ku iya ganewa duka inda 'yan nijar suke kasar waje babu inda suka da yawa kamar cote d'ivoire don ana tammahan mutanen da a nan ga cikin eh, cote d'ivoire abin da zai kama wajen miliyan guda kuma duk zaman da ake ana nan zamanin lahiya ba wani abin da zai zama zamantowa na ceci kuce ko so daya. Wai me yasa 'yan Nijar ɗin suka fi kwarara wannan ƙasa tun da ka tabbatar mini sun fi ko ina yawa a sassan duniya. Yau abin da ya sami 'yan Nijar su karɓi wannan ƙasa don saboda zaman lahiyar da ake dana kuma so saka kowane adda 'yan sana'a ta yi sai shi 'yan sana'a ta ya samu gwargwadon abinda Allah ya nuhe shi ya samu wata uku wata hudu ya koma ta gida lahiya lau babu wani abin da zai takura mai kenan nawa iri abubuwan da mutane suke ta faɗin kamar kimanin cewa 'yan nijar 'yan sun ta yi kasashen waje wai wani aiki na suka yi aikin boyi suka yi aikin eh, eh, gona suka yi a'a 'yan nijar duk suka shigo cikin ƙasa ga kowa na da sana'a wadda za shi ka eske duk ko ina da ko ina ka gane su sana'a ta su kai wadda za su yi su saida ko su sayo da wannan na suke samu suna rayuwa. Yaya zamantakewa take tsakanin ku da 'yan asalin wannan ƙasa? A zama na wannan ƙasa ba mu da matsala ko daga nan zuwa can inda dokoki na na ƙasa ai shi shugaba alasan wata raya faɗi. babu wani matsala ko ɗaya tsakankani kuma bai taɓa je inda an ka ce 'yan nijar sun yi wani abin a sha ba duk abin da dai za a haɗi bisa ga 'yan nijar da azam na ƙasar ga ko wani dai a'a mutanen kwarai na mutanen kwarai na ba su shiga harkar da ba ta su ba bari mu taɓo wani batu na siyasa sanin kowa ne har yanzu ana ta tatabar za tsakanin kungiyoyi irin su sai da yawo da shugabannin sojin Nijar da suka hambar da shugaba Muhammad bazum wanda har aka kakaba wa kasar takunkumi ya kuke kallon wannan lamari to wannan hali da aka ciki gaskiya allah abu na wanda ya zamanto eh, bai yi daɗi ba ko daga nan zuwa can abin da rashin daɗi na an yi dai juyin mulki shi wannan dai kan da aka yi shi mutane dai ba su ji daɗi ba amma da ya zamanto babban abin da ya bata ya kama mutane cikas da ya zamanto an sa takunkumi mutane an killance su ba inda wani abu yake shiga su yaya wannan takunkumi ya shafi kuma zauna cote d'ivoire kai tsaye nan gada muna da wani kaya wani abinci za mu sayi sai mu sayi mu sa ga motoci a tai a kai ma mutane to to an ka sa takunkumin ga kallo na muka sai dai in kana da yan kuɗin da zaka ɗauka ka aika dai ka aika ka aika amma na wani abinci na kaya shinkafa ka sayi ba kayan da duk zaka sayi ba inda za su kana na aje da su wannan shi babban abu wanda ya dame mu kenan ya ya bata mun da dare kwarai da gaske daga karshe wani kira kake da shi kiran da gare ne gaskiya wannan takunkumin da an ka azama niger a cire mai niger wannan takunkumin don saboda talakawa su walwala amma gaskiya ba a cire wannan takunkumi ba sha'ani ko wani iri wanda ga dan nijar nan ga wallahi bai ji daɗi ba dan kana da abin da za ka aikawa ka rasa allah da ya sa a kai karshen wannan al'amari a cire ma mutane wannan takunkumin